idan da za ka samu ganin shugaba buhari ka ba shi shawara ba tare da an yi maka iyakancewa ba shin wace shawara za ka ba shi ya danganta ga yanayin da ƙasa ke ciki a wannan yanayi abin da za a gaya wa shugaba shine ya yi ƙoƙari ya nemi soft landing sauka mai sauki mai nagarta lokaci ya ƙure masa hanyar yin haka kuwa shine ya tashi ya kazar-kazar a shugabancinsa duk wanda aka ba shi aiki aka ji talaka na kuka a wannan bangaren a tuhume shi in ta kama a canja masa wurin aiki wannan shine ya yi kazar-kazar a aikin shi to aka makala game da wa'azin da kake yi shin ina aka kwana za a ci gaba ne koko za a dakata su za a tambaya gwamnati za a tambaya da su da 'yan ta'adda za su ci gaba da su 'yan ta'adda za su ci gaba da kashe mutane to zan yi wa'azi in ce kashe mutane bai da kyau